nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari biyar sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da haka. Radio Hausa na muryar Juma Musulunci ta Iran ne kuka kama daga nan birnin Tehran kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi daga nan sai sauran shirye-shirye mu wa'anda suka hada da shirin nan na kokun san da shi a shirin duniyar mu yau sai kuma shirin na karshe wato muryoyin masu sauraro. Amma a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu jumhuriyar musulunci ta iran ta ce hamshi kasar isra'ila na fuskantar mummuna aikin wato leƙen asiri daga ƙasar an gabatar da jawabin bayan taro na kungiyar g20 duk tare da kauracewa amurka a ƙasar afirka ta kudu sannan za ku ji cewa kungiyar kiristoci ta najeriya wato kan ta ce yawan yaran da aka garkuwa da su a ranar juma'a da ta gabata sun dara wato dari uku yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan ayyukan leƙe asiri na ƙasar iran ismail khatib ya bayyana cewa hamji ƙasar isra'ila tana fuskantar ayyukan leƙe asiri mafi muni a tarihin samuwar halamtaccen kasar kuma a halin yanzu jami'an tsaro hamji kasar isra'ila da dama suna aikin leƙe asiri wa jamhuriyar musulunci ta iran musamman bayan da gwamnatin yahudawan ta bada sanarwar kama wani sojan wato rundunar sama ta ƙasar saboda aikin leƙe asiri wa jamhuriyar musulunci ta iran tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto hatib yana faɗar haka a jiya asabar a wani ziyara aiki da ya kai lardin boy ahmad a kudancin ƙasar iran labarin ya ƙara da cewa sojojin yahudawan sun ba da sanarwar cewa sun tabbatar da laifin aikin leƙi asiri wa ƙasar iran kan wani sojan sama ɗan wato dan ƙasar ɗan kuma shekara 22 a duniya wanda ya aika wa ƙasar iran bayanan soje masu muhimmanci wanda kuma suka shafi makaman nukiliya haramtacce ƙasar khatib ya kara da cewa wannan al'amarin ya tabbatar da irin karfin da jumhuriyar musulunci ta iran take da shi a ayyukan leƙe asiri a yankin gabas ta tsakiya kuma wannan wato ƙwarewan yana ɗaukaka matsayinta a yankin da kuma duniya gaba ɗaya ministan ya kara jaddada cewa duniya tana sauyawa kuma jumhuriyar musulunci ta iran na daga cikin ƙasashen da wato za ta sami ci gaban a so a gani a ayyukan a yankin da kuma duniya a wannan sauyin da ƙarshe dai ministan ayyukan leƙen asiri na ƙasar iran ya ce yakin kwanaki goma sha biyu a cikin watan yuni da ya gabata tsakanin jumhuriyar musulunci ta iran da kuma amurka da hamshi ƙasar isra'ila ya bayyana wani bangare na irin ƙarfin da jumhuriyar musulunci ta iran take da su a fagen makamai da kuma yakin kayakin lantarki. Shugabannin ƙasashen duniya a ƙungiyar G20 sun gabatar da jawabin bayan taro da kuma wato matsayin ƙungiyar a cikin al'amura da dama a duniya duk tare da ƙauracewan taron wanda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi. Shafin yanar gizo na labarai Africa News ya nakalto shugaban Afirka ta kudu sarar Ramaphosa yana gabatar da jawabin bayan taron shugabannin wato ƙungiyar ta G20 na kwanaki biyu. ramaphosa ya ce kungiyar g20 ba za ta taba manta da sauye wato sauyin yanayi ba kuma ba za ta sauran kasashen duniya ba kuma kungiyar za ta yi kokarin ganin ta daga sauran kasashen duniya masu rauni a zuwa wato matsayin da ya dace da suna tattalin arziki kakakin ramaphosa ya ce dukkanin kasashen da suka halarci taron sun amince da jawabin bayan taron amma shugaban ƙasar argentina wanda ya cewa taron don goyon bayan shugaba trump na ƙasar amurka ya ce bai amince da jawabin bayan taron ba wannan ne karo na farko wanda aka gudanar da taron ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya wato g20 a afirka kuma a ƙasar afirka ta kudu a daidai lokacin da matsalolin tsaro suke ƙara taɓarɓarewa a arewacin tarayyar najeriya ƙungiyar kiristoci ta ƙasar wato kan ta ba da sanar cewa yawan yaran da aka sace a ranar juma'ar da ta gabata a makarantar st mary a unguwar papiri na karamar hukumar agwara a jihar neja ya kai 303 daga ciki wa'anda 'yan bindigan suka sace hadda malamansu guda goma sha biyu jaridar premium time ta nigeria ta nakalto shugaban kungiyar kan a jihar wato bulus yohanna yana cewa sun tabbatar da wannan labari ne a binciken da suka gudanar a makarantar yohanna ya ce jimillan 'yan makarantar 303 ne dai aka sace tare da malamansu goma sha biyu sannan wasu 88 da suka yi kokarin tserewa duk an kama su an tafi da su ya ce ya ce makarantar eh, ya ce 'yan makarantar yara ne 'yan shekaru tsakanin goma da goma sha takwas mr yohana ya musanta sanarwar gwamnatin jihar neja kan cewa an sake buɗe makarantar bayan wannan al'amarin sata da aka yi wa da kuma garkuwar da aka yi wa yaran ya buƙaci iyaye su kwantar da hankulansu su kuma yi addu'a wa yaransu don su dawo a cikin ƙoshin lafiya matsalolin tsaro a cikin makon da ya gabata dai ya kai ga 'yan ta'adda sun kai hare-hare kan makarantu da dama a arewacin tarayyar najeriya wanda ya tilastawa gwamnatocin jihohi da dama rufe makarantu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na muryar jihohar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran zaɓaɓɓen magajin garin birnin new york na ƙasar amurka zohran mamdani a haduwarsa ta farko da shugaban ƙasar amurka donald trump a birnin washington ya bayyana cewa hamshe ƙasar isra'ila tana aikata kisan kiyashi a gaza sannan mutanen birnin new york ba sa son ganin gwamnatin ƙasar amurka tana amfani da kuɗaɗen harajin da suke biya wajen tallafawa gwamnati wacce take aikata kisan kiyashi a duniya kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto magajin garin new york kuma musulmi na farko na cewa yana son shugaban amurka ya karkata da kudaden da yake kashewa kan sojojin amurka wanda suke yaƙe yaƙin da ba su da wani amfani ga mutanen ƙasar amurka zuwa magance talaucin da amurkawa suke fama da shi a cikin gida musamman masu kwana a waje a birnin new york magajin garin ya ba da misali da cewa halin yanzu dai yara kimanin dubu ɗari ne a birnin new york ba sa da wurin kwana shekaru wato tara a jere mamdani ya ce yana nufin yadda shugaban ƙasar amurka yake kashe biliyoyin dala amurka kan tallafawa ƙasar isra'ila a yakin da take da ƙasashen larabawa a yayin da ana buƙatar wa'annan kuɗaɗe a cikin gida gwamnatin ƙasar venezuela ta gargaɗe ƙasar amurka kan duk wani shirin kifar da gwamnatin shugaba nicola maduro a daidai lokacin da gwamnatin trump take ba da wani sabon labarin wani sabon yunkuri nan kusa na ganin ta kwace iko da ƙasar venezuela ta kuma raba maduro da shugabancin ƙasar kafafen yada labarai da dama sun nakalto manya-manyan jami'an gwamnatin shugaba trump suna faɗar cewa sojojin ƙasar suna shirin ƙaddamar da hare-hare kan ƙasar venezuela nan ba da daɗewa ba don ganin sun kwace iko da ƙasar daga hannun shugaba maduro sai dai masu sanya ido a kan abubuwan da ke faruwa a kusa da ƙasar venezuela sun bayyana cewa gwamnatin amurka ta tura katafarin jirgin ruwan ɗaukan wato jiragen yaƙi wanda ake kira kariya da wasu jiragen yaƙi ɗauki da jiragen yaƙi samfurin f-35 da kuma sauran kayakin yaƙi zuwa kusa da ƙasar venezuela a cikin tekun caribbean da sunan yaƙi da safar miyagun ƙwayoyi wanda washington take zargin maduro da jagorantansu sun ce ba dole ba ne gwamnatin amurka ta sami nasarar sauki maduro akan kujerar shugabancin kasar venezuela hukumar cia wacce shugaba trump ya ɗora wa nauyin sauke maduro da kuma ita fadar white house har yanzu ba su yi maganar yaushe da kuma yadda juyin mulkin za ta kasance ba masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na ko kun san biye da shi akwai shirin duniyar mu a yau sai kuma mu na ƙarshe wato wato muryoyin masu sauraro da wannan ko muke cewa yi ne lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi 23 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyu ga watan jumada thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu rarrai ko kun san cewa bisa wasu rawayi na tarihi shekaru 1126 da suka gabata a ranar irin ta yau aka haifi Abuja afar ahmad muhammad bin ibrahim alkirawani wanda aka fi sani da ibn jazar shahararren likita musulmi daga arewacin nahiyar afirka kuma masanin falsafa kuma masanin ilimin ƙasa ya koyi ilimin likitanci a wajen mahaifinsa da kawunsa da kuma ishaq bin suleiman ya kuma yi rayuwarsa a keɓe kuma nesa da mahukunta ibn jazar ya kasance likita mai taimakon jama'a matuka yana yi wa mutane magani kyauta kamar da kuma ya kasance a bangaren ilimomi daban-daban na addini ya rubuta littafai masu tarin yawa mafi shahara da gaske littafansa dai shine littafin na na tubbul fukara sai kuma littafin sa mai suna rasala fi abdul adwiya sannan kuma akwai littafin sa mai suna zadul musafir ya rasu a cikin shekara ta 400 bayan hijira masu saurare ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan nuwamban shekara ta 1974 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya samar da wasu kudurori waɗanda suka buƙaci a kafa ƙasar palestinu mai cikakken 'yancin kanta wannan kuwa ya biyo bayan taron da ƙungiyar ƙasashen larabawa ta gudanar ne a shekara ta 1973 inda taron ya amince da ƙungiyar kwatar 'yancin kan falasɗinawa ta plo ta zama ƙungiya ɗaya tilo mai wakilta al'ummar falasɗinu baki ɗaya bayan haka na majalisar ɗinkin duniya ta amince da ƙungiyar ta zama wakiliya mai sanya ido a babban zauren majalisar ɗinkin duniya kuma mai wakiltar falasɗinu har ila majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci plo da ta bi hanyoyi waɗanda suka dace domin mayar da falasɗinawa waɗanda suke waje suna gudun hijira zuwa ƙasarsu amma kasantar cewa isra'ila tana samun goyon baya ne kai tsaye daga amurka da kuma manyan kasashen turai irin su birtaniya faransa jamus da dai sauransu wannan ya sa wannan lamari bai nasara ba domin kuwa kungiyar plo ta zama saniyar ware wadda ba ta ita ba komi wajen mayar da palestinu da kuma ba su zama masu cikakken 'yancin kansu. masu saurare ko kun san cewa shekaru 88 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan nuwamban shekara ta 1937 jagadesh chandra bose shahararren masanin ilimin kimiyya ɗan ƙasar bangladesh ya rasu an haife shi a ranar 30 ga watan nuwamban shekara ta 1858 a kusa da birnin daka wanda ke ƙasar bangladesh a halin yanzu ya rubuta rubuce masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilimomin kimiyya amma babban abin da ya fi shahara da shi dai a duniya shine kirkirar rediyo da kuma mikrofon da ya yi jagadish chandra bose ya rasu a ranar 23 ga watan nuwamban shekara ta 1937 a garin girde na kasar india yana da shekaru 78 a duniya masu wurare ko kun cewa shekaru 8 da suka gabata a ranar irin ta yau aitullah abdulkarim musawi ardabili babban malamin addinin musulunci a kasar iran ya rasu ayatollah said abdulkarim musawi ardabili ɗaya ne daga cikin manyan malaman addinin musulunci kuma ɗaya daga cikin jagoran juyin juhalin musulunci a kasar ta iran kuma ɗaya daga cikin makusanta marigayi imam khomeini an haife shi ranar goma sha uku ga watan rajab na shekara ta da da arba'in 1344 bayan hijira wanda kuma ya yi daidai da maulidin amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam a birnin ardabil sannan kuma a garinsu su ya karanta adabi da lissafi sannan kuma ya yi karatu na sharafage a cibiyar ilimi ta hausa sannan kuma ya yi hijira zuwa birnin gwamna kasar iran inda ya karatu mai zurfi a bangarori daban-daban na ilimomin addinin musulunci musamman dai a bangaren ilimin fiqihu da usul a babbar cibiyar hausa ta kom bayan haka kuma ya nufi kasar iraki domin ci gaba da sa a manyan cibiyoyin ilimi musamman a birnin najab amma saboda rashin lafiya mahaifinsa ya dawo kasar iran yayin da lamurra na zamantakewa da siyasa suka yi tsanani sai kuma hukumar tsaro da gwamnatin sarki sha suka buƙaci ayatollah ardabili ya sake yin gudun hijira daga birnin kum zuwa birnin tehran a tehran ne ya kafa cibiyoyi daban-daban na ilimin addinin musulunci sannan kuma shine kafa cibiyar nan ta amirul mu'minin ya kuma kafa wata babbar cibiya ta cibiyar tauhid da makarantar mufid sannan kuma ya shagaltu da koyar da matasa da ɗaliban ilimi da tsayin duka na juyin juhalin musulunci da kuma hijirar marigayi imam kumeni zuwa birnin paris na kasar faransa shekara ta 1978 imam kumeni ya naɗa shi a matsayin ɗaya daga cikin mambobi na majalisar juyin juhalin musulunci ita dai wannan majalisa ta ɗauki nauyin jagorancin yunkurin juyin juhali a kasar iran har zuwa lokacin samun nasararsa hakanan kuma bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci majalisar ce ta ci gaba da gudanar da harkokin kasar har zuwa lokacin da aka kafa dukkanin sauran hukumomi da kuma tsari wanda al'ummar kasar iran suka zaba da kansu bayan juyin juhali na kasar iran da farko ayatollah musawi ardabili ya zama babban lauya na kasar sannan kuma bayan shahadar ayatollah bahishti aka naɗa shi a matsayin alkalin alkalai na kasar iran har zuwa watanni ba rasuwar margayi imam kumaini shekara ta 1989 baya ga koyarwa da kuma lafe-lafe na littattafai da dama na addini da ya gudanar da wasu ayyuka da dama a bangaren ci gaban makarantun hausa na kuma ayatollah da ardabili ya rasu a cikin shekara ta 2017 yana da shekaru 91 a duniya an kuma bin gawasa a hubbarin sai da fatima masuma alaihi da yake birnin qom masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne a akan tsagaita wutar yaƙi a gaza da yadda majalisar ɗinkin duniya ta amince da wato wannan batu za mu ji ƙalubalen da ke tattare da hakan da kuma yadda hakan za ta iya faruwa ko kuma a'a da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. bayan da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da shirin da donald trump na amurka ya bujiro da shi na abin da ya kira zaman lafiya a gaza an buɗe wani sabon shafi ne wanda ya kama da miƙawa amurkan akalar gaza a hannu saboda ta yi yadda take so bisa dacewa da siyasarta da kuma ta ƙawarta 'yan lelanta haramtacciyar ƙasar isra'ila mambobi sha uku ne dai daga cikin sha biyar na kwamitin tsaron suka amince da ƙudurin yayin da china da rasha kaɗai suka kaucewa kaɗa ƙuri'a ta amincewa ko ƙin amincewa sai dai kuma wannan shirin da ake magana aiwatar da shi na wucin gadi ne baya nufin magance batun gaza wato daga tushe dama dai ga dukkanin alamu ba an yi hakan ne don a magance matsalar falasɗinawa daga tushe ba an ambaci cewa sai idan 'yan gwagwarmaya sun ajiye makamansu ne sannan za a sake gina gaza kuma sai idan an raba 'yan gwagwarmayar da ƙarfin da suke da shi na fuskantar 'yan mamaya ne sannan sojojin mamaya haramtaccen ƙasar isra'ilan za su janye daga cikin wuraren da suka mamaye a gadadin tare da cewa ta ranar 29 ga watan satumba ne dai aka fitar da shirin wanda yake kunshe da batutuwa guda ashirin da idan a ce za a aiwatar da su kamar yadda aka ambata to a zahiri za a rage wa idawa wahalhalun da suke ciki kuma za su taimaka musu su ci gaba da rayuwa a yankin gaza su kuma taimaka musu wajen kawo ƙarshen batun da ake yi na cewa za a kori inawa ɗin daga yankin gaza to kuma tare da cewa ta fuskar nazariya wannan shirin zai taimaka wajen kafa gwamnatin kware-kware falasɗinawa da za ta shimfiɗa ikonta a gaza sai dai a aikace hakan da kamar wuya a ƙarƙashin wannan shirin kuwa an shigar da batun raba ƙungiyoyin gwagwarmaya na falasɗinu da makamansu tabbas a can cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila za a sami waɗanda za su daƙile wannan shirin da hana aiwatar da shi wannan baya nufin cewa shi kanshi trump ɗin da ya gabatar da shirin ya yi shi ne domin tabbatar da zaman lafiya a kan al'ummar falasɗin watakila ba zai wuce wani abu da ya kama da sarrafa dokokin ƙasa da ƙasa ba da kuma yaudara irin ta siyasa su ne suka sa aka bijiro da batun idan muka ci gaba da karanta wannan shirin a yadda yake za mu fahimci yadda aka tsara shi da kuma manufa ta ƙarshe da yake son cimmawa ga misali jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya mike waltz a gaba wannan majalisa ya furta cewa harkar tsaro ita ce ginshiki na duk wani ci gaba da raya ƙasa a nan yana nufin isra'ila wannan zancen nashi yana nufin cewa babu manufa ta siyasa da doka da ta shafi falasɗinawa a ciki ta hanyar komawa baya zuwa ga tushen rikicin falasɗinu babu magana a kan cewa rikicin falasɗinu tushensa shine kirkirar haramtaccen ƙasar isra'ila da aka yi a kan bagiran falasɗinu wannan shine umul haba'isin da kuma tushen da duk abin da ya faru da kuma yake faruwa har yanzu wanda ko matukar ba a koma an warware shi daga tushe ba to zai ci gaba da maimaita kanshi daga lokaci zuwa lokaci shine kuma abin da yake ci gaba da faruwa har yanzu din idan ku har amurka tana tallata wa duniya cewa ta fito da wannan tsarin ne domin kare falasina faran hula to a fili yake cewa tana aiki ne domin kare maslahan da manufofin haramtaccen kasar isra'ila ta fuska tsaro ba kuma wani abu ne wanda amurka take boyewa ba a fili ma take faɗa da bugun kirji cewa tana taimakawa haramtaccen ƙasar isra'ila ta murƙushe al'umma falasɗinu da su ne masu haƙƙi rayuwar 'yan sahiyoniya a cikin aminci shine abin da yake gaban amurka ba wani abu daban ba a idanta da taimakonta da makamanta da shawarwarinta na tsaro da leƙen asirinta aka yi falastinawa fiye da dubu sittin kisan kiyashi aka kuma raunana wasu fiye da dubu ɗari wasu dubban ɗaruruwan kuma suka zama masakai don haka falasɗinawa ba su ne a gabanta ba ba ma sa cikin tunaninta abinda yake tunaninta shine ta yaya za ta baiwa haramtaccen ƙasar isra'ila kariya shi yasa take son yin haɗakar sojojin ƙasashen duniya mabambanta domin su shiga gaza ta tabbatar da batun cewa ƙungiyoyin gwagwarmaya ba su da makamai a hannunsu an raba su da shi saboda a tsawon shekaru biyu da aka ɗauka ana yaƙi amurkan ta ga yadda duniya ta tsane ta ta kuma tsani a 'yan lelata haramtaccen ƙasar isra'ila don haka tana so ta rage wannan baƙin jinin koda ɗan kaɗan ne ta hanyar shigo da abin da ta kira rundunar ƙasa da ƙasa wacce za ta shiga gaza alhali dukkan kasashen da za su shiga wannan rundunar to ba kamai ba ne su 'yan kwadago a hannun amurka da za su yi mata aiki su kuma ɗauki baƙin jinin da babu lada a ciki wannan shine salon adalci na dokar daji ta yadda mai rauni ake sake danne shi a bai mai ƙarfi yana farautar raunana abinda amurkan take sanyi kenan. sai dai kuma duk da cewa an fitar da wannan kudurin da sunan majalisar ɗinkin duniya wanda shi ma wani dodorido ne da amurkan ta yi da baiwa abin da ke faruwa wata kama ta duniya kuma a ƙarƙashin fasali na bakwai na dokokin majalisar ɗinkin duniya amma da akwai ƙalubale da ake fuskanta wajen aiwatar da shi a ƙasa ga misali a yadda wannan shirin yake ɓangarori masu wuce gona da iri a haramtaccen kasar isra'ila ba za su amince da shi ba a cikin gwamnatin benjamin netanyahu da akwai waɗanda suke bayyana wannan shirin na trump da cewa babbar barazana ce a gare su musamman batun kafa gwamnatin falasɗinu ko kuma ƙoƙarin shigar da gwamnatin kware-kware falasɗinu a cikin yadda za a sake tafiyar da yankin gaza bayan yaƙi a fili yake cewa waɗanda suke a sahun gaba wajen faɗa da wannan shirin da trump ɗin ya bujiro da shi da aka wa fenti na dokokin ƙasa da ƙasa da kwamitin tsaro da majalisar ɗinkin duniya har da ma rundunar ƙasa da ƙasa da akwai ministan kuɗi na 'yan sahiyoniyar israel smotrach dama dai shi fitacce ne wajen wuce gona da iri da kuma furta maganganu waɗanda suka wuce haddi akan al'ummar falasɗinu ya sha furta cewa bai amince da duk wani batu na kafa gwamnatin kware-kware falasɗinu ba to akwai kuma abokin birminsa wato ministan tsaron ƙasa kamar da suke kiran shi itmar bin gafir wanda ta kai ga ya taɓa furta cewa babu wasu mutane ma wai su falasɗina ba su da samuwa balle ha a kira su da wata al'umma balle kuma a ce wannan al'umma tana da buƙatar wata gwamnatin kwarya don haka a wajen sa batun kafa gwamnatin ƙware-ƙwarya babu shi nan kuma ya barazana cewa jam'iyyarsa ta ostama yahudiyat ba za ta shiga cikin duk wata gwamnati za a kafa ba a haramtacciyar ƙasar tasu matuƙar ta amince da cewa a bawa falasinawa wani yanki ko da ta koɗe ne za su kafa gwamnati baya ga shi da akwai wasu mambobin majalisar 'yan sahiniya wato kineset da su nuna kin amincewarsu da wannan batu takwas daga cikin waɗannan 'yan majalisar a ƙarƙashin simon rossman sun ce amincewa da kafa gwamnatin inu yana nufin an baiwa ƙungiyar hamas ta gwagwarmaya tukuci abinda hakan yake nufi shine a cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila za a samu waɗanda za su yi aiki tukuru domin yi wa wannan shirin kafar angulu su ma ƙungiyoyin falasɗinawa fa ba su yarda da wannan shirin ba domin suna ganin cewa dama an tsara shi ne tuntuni domin ya kare manufofin haramtaccen ƙasar isra'ila ka cokau sannan kuma yana nufin shigar da wasu ƙasashen waje da ba su damar tsoma bakunansu a cikin harkokin falasɗinu hakan yana nufin mayar da falasɗinawa zama 'yan amshin shatar ƙasashen waje batun gwagwarmaya kuwa wani abu ne da ko kaɗan ƙungiyoyin falasɗinawa ba su yarda da shi ba ba su yarda da cewa 'yan gwagwarmaya su aje makamansu ba domin matuƙar da akwai mamaya to dole ya gwagwarmayar neman 'yanci muhimmiyar tambaya a nan ita ce wace ƙasa ce a cikin waɗanda za a tura gazan za ta kasance cikin shirin fuskantar 'yan gwagwarmaya domin raba su da makamansu ba ta hanyar tattaunawa ba haramtaccen ƙasar isra'ila dai ta ɗauki shekaru biyu a jere tana yaƙi da babu doka a cikinsa amma ta kasa rawa falasinawa da makaman nasu wannan shine zai samu isa ga batun da ke cewa shi kanshi shirin na trump ba an yi shi ne domin ya rayu ba za a iya cewa an haife shi ne a mace. to ma sauraro za mu dasa aya a nan da fata an ji daɗin abin da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna yata ku zuwa mu na intanet www.tv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan da haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna karshen mako lokaci ne da muke warewa domin baku dama da isar da ku na sada zumunta tsakanin 'yan da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci na Iran masu gudanarwa da wanda suke tafiyar da wannan al'amura na wannan grup ina yi muku fata na alheri na jamhuriyar musulunci na Iran da barka da safiyar juma'a da fatan kowa da kowa da cikin koshin lafiya ina yi muku fata alheri mai magana Salisu haya da Nijar daga Agunje Kwaras ta tare Nijeriya shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta Afirka Rishin Jihar Kwara tare da Nura Abdullahi shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta Afirka Rishin Nijeriya hairi gasa Kaduna da da alkasun baba liman har shugaba na kungiya baki ɗaya ta afirka ina yi ma kowa da kowa fata na alkhairi bisalama huta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sasha Hausa na gidan radon Jamhuriyar Musulunci Iran. Mun zo hilin karshen mako wanda kuke bamu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na ƙasashen Afirka baki ɗaya. da farko ina gaida malam samun haske dan matan limanci wanda yake garin maradi <clears throat> akwai malam kabiru na kusa ga makarantar malam abba nan garin maradi akwai malam Alifan kula wanda yake nan garin maradi akwai murtala magini wanda yake garin dangomi jihar maradi akwai abdullahi yaro mai ganin mutuncin maya wanda yake garin dan malam akwai eh, ibrahim gadon kaya dan wani wanda yake garin kwankwaran don ina masa fatan alkhairi akwai Salili sule isman wanda yake a babban birnin da eh, babban birnin yamai ma'aikacin gidan radon sama fm ina masa fatan alkhairi akwai duka ma'aikatan gidan radio masu eh, garkuwa ina masa fatan alkhairi akwai duka kabiru sule isman wanda yake garin da magana magara akwai mamman sani dauda cin waza wanda yake nan garin da magara akwai adam haraka wanda yake garin tasawa assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu radiyon ci radan iraq na farko dai kakin hwara magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a ulummat yamai yau zama a ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin bakin mu gaida yan uwa da abokan arziki na farin da ya shugabanta ya hassan barka ina gaishe ina gaishe mataimakinka alkasan baban liman kuma rishin masu kira da saurari duk inda suke duk inda suke ba sai da wani ba mace da namiji ina gaishe su allah ba da lahiya allah kawo ka sa mai albarka kuna tare da isa bukar tsoho mai albarka ya mai radio taron mura musulunci sunana shugaba iliya ne kanti da shayi garkin daura dangance dama da kuke ba muke gaida yan uwa da amannan arziki ina gaida gadan kaya dan walfi wanda yake jihar muradi akwai salisu dan nijar wanda yake nan najeriya ina masa fatan alkhairi akwai iliyasu m iliyasu bulama ina mai fatan alkhairi akwai sanusi madatte akwai isu madatte akwai kamun dan mutanen limanci wanda yake jihar muradi. akwai hajiya rahamatu wanda take agada ina mata fatan alkhairi akwai hajiya rahina wanda ke eh, saudiya ina mata fatan alkhairi akwai tsoho mai albarka wanda yake mai akwai ramatu isaka wanda ke ya mai bayan ruwa akwai usman mai dala wanda yake garin bausheri akwai maimuna yusuf wanda ke rediyon kitari fm magariya akwai shugaba ibrahim mai na wanda yake maradi da duk wanda ya ji sunan shi da su alasan ta sun problem su ashiru wanda yake agadas su alhaji lawan wanda yake agadas duka nawa kuwa fatan alkhairi sunana shugaba ilami kantiji shayi garkin daura Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman Mai Dala Bosheri nan gabasawa jihar da magaram cikin Jamhuriyar ta Nijar. yana shigo wannan shafi mai albarka zan bi ka sabon gaisuwa ta kama ka. Ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka ba zan manta da Isa Musa Ciro ma Magidigil, Malam Ibrahim Ciro ma Magidigil, Malam Umar Ciro ma Magidigil, akwai sunan su Madate, akwai Yakubu Mai Aski Badar Raka, akwai kuma Malam Iliya babun Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura, akwai Mamman Malam Maramatu, akwai kuma Kumar Ahmed Bajoga, kuma Ilyas Yakubu Diga, Umar Ari Bade Badam, akwai kuma abokina wanda yake nan garin Bosheri Siraji SC ba zan manta da Musa lahiya ba fatan mata da musa yaron uza garin bosheri akwai kuma lawali luka wanda ke nan bosheri zakari gwamnati wanda ke garin bosheri fatan mata da ruwana da alhaji ashiru dukkanin su a garin bosheri ba akwai haɗabu mai kwafita mai yama yaya tuwa ne usaini abdullahi wanda take garin jega tarayyar najeriya akwai muhammad dan garin birnin yamai ba zan mata da kuma shugaban masu kiri da sauraro alkasim wanda ke nan a gadas ba zan mata da dukkanin daukacin wanda suke suke sauraron wannan kafa mai albarka ba kamar su malam ibrahim garin kasagi malam ibrahim gidan kaya kuma akwai malam lawali luwe da ke nan matsin kai udu mamadu jet kori da dukkanin lokacin masu kire da sauraro wanda suke nan Afirka da ma abotan wannan shafi mai albarka da kashe nake cewa sunana Usman Dala Kosheri nan gabasawa jihar Damagaram cikin jamhuriyar Tanzania a tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu sunana ilyas ilyas Gulawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. So sakon gaisuwa ya fada kan ma'aikatan BOH Jamhuriyar Musulunci ran. ina muku fatan alkhairi sai saƙo na biyu ina gaida rahina mazauniya a ƙasar Saudiyya sai hajiya asiya maman farida da take zaune a adamawa ilyasu yakubu digawa da isa jikan mai saje da ɗabi mai kwamfuta mai yama da fadimatu sani adamawa da kuma sinusi maɗatai da magaram da mamman sani dauda waza ina gaida malam ibrahim da dukkanin masu sauraro ina makuwa fatan alkhairi suna na Ilyasu Ilyasu Gulawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To Marilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran malami na gaba sai ka ja mu je. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Gidan rarrun jamhuriyar musulunci da ke Iran. Kuna tare da malam Ibrahim Gadanka dan wala daga nan jamhuriyar Nijar jihar da cikin komani ne ta kwarka birnin kwakwaron duki. Mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari da jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar da Hassan Barka. Amarin ka na gari iyalin ka baki ɗaya da ke can birnin Agadas. Gaisuwa ta musamman zuwa ga Alkasun Babili ma Agadas. Akwai Aishatu Kwasayar Agadas. Akwai Mamman Bala Agadas. Akwai ta musamman zuwa ga Tsobaka Tso mai albarka ya mai Nijar. Akwai Alhaji Amman Tari ya mai Nijar. Akwai aboki na muhammad dan bari ya mai niger akwai ramata ka ya mai niger akwai malam kabiru na makarantar mal a birnin marada akwai malam aliban kul birnin marada akwai samun da suke dan mutum limanci akwai sande manu yan wada inda gaskiya ba tsoro jaja gaisuwa ta musamman zuwa ga adam harka ta sa a madadin shi na gaida mai gida na alhaji kolo na anguwar zare akwai matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya lila'u akwai amal hajiya aisha na gaida ta akwai da musa na abu da mai rira na kowa sha bakwai maradi akwai abu abdullahi teliyar mai ganin mutuncin mai dan malam jihar marada akwai ibrahim shushani dan garin kasagi akwai sarista kasimoto da magana akwai gaisuwa ta musamman zuwa kabiru suna usman da ke da magaran akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai katir shayi garkin daura najeriya akwai hajiyar hina da ke can birnin maka akwai birnin mai wanke hula a kimba jihar nija Sashen Hausa na gidan radar jihohar Musulunci Tehran. Sunan na mai magana samun na suke dan mutane limanci faɗin jihohar Nijar dangance da dama da ake ba mu ta ƙarshen mako na gaida 'yan uwa da abokan arziki. Matakin farko da san barka ina gaida ka da dukkan alin gidanka da dukkan abokan aikin ka ina muku fata dai eh, Muhammad dan bare bari ina muku fata dai Shugaban Ila mai jiri shayi alheri Allah kai maka daga nan har daura. ulla ya yaro maganin tunci mai yarke dan malam ran shuwa garin kasagi garin ka dan walhu alhaji amman tari babban birni ya mai ina maka fata redi kabir makarantar mal abba ina maka fata redi san dan jaja ina maka fata redi eh, umaru eh, shushana da wata ali zuwa garin ka dubin gaisuwa da wata ali ka eh, adamu haraka da ke tasawa dubin gaisuwa da wata ali gare ka kunce mai sai da igiya da ke nan kadiro yan rake da malam maniri mai albasa da malam alimai albasa da wata zuwa gare su dubin da wata zuwa gare ka usman mai dala da wata zuwa ga dukkan algari anan bashiri eh, ba har likitan waya samu mashi loli na gona mai furaji da wata zuwa gare ka ta waya mai katifa da kenan bayan tasha dubin da wata zuwa gare ka sani eh, mai gari da kenan maza tsaye dan hila ne kenan mafata da yari Assalamu alaikum radio na jamhuriyar musulunci ta Iran. Da farko dai suna na Salisu Yahaya dan Nijar daga Agunji Kwara tattare Nijeriya shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron radio radio ta Afirka reshen Jakwara tare da shugaban kungiya baki ɗaya na Nigeria Alhaji Nura Abdullahi Hairi Gasa Kaduna. Muke muku fatan alheri da sakonni na gaishe-gaishe ga dukkan al'ummomin Afirka. Sako na gaisuwa da fata alheri zuwa ga dukkan ma'aikata na gidan jamhuriyar musulunci na Iran. Sako na gaisuwa da fata alheri zuwa ga Sani Alaska tsatsin buri. Sako na gaisuwa da fata alheri zuwa ga mamman sani dauda shiwa sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga iliya mai shayi garkin daura sako na gaisuwa da fata alheri zuwa ga haɗabe mai kwamfuta mai yama sako na gaisuwa da fata alheri zuwa ga fatima sani adamawa sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga alhaji isa ƙasar cameroon mai magana salisu ya haya ɗan nijar daga agunje kwara su tattare nigeria shugaba na ƙungiya ta masu kula da sauraren rediyo ta afirka rishin jihar kwara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa BOH Radiyon Iran farko na malam kabir da ke nan maraɗi dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar ba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillah yau kuna ba mu dama muna gaishe gaishe ga yan uwa da aminan arziki da farko malam hassan barka da kai da abokan aikin ka duka ina gaida ku ina gaida malam nura da ke najeriya da kuma abdulmumani da ke najeriya da gwani da ke najeriya da kuma sauran mamburkinmu gabaki daya da sabuwar mamburkinmu da ke sokoto na dawunan gida nan cikin maraɗi sarkin aiki ali bankula samunu haske ibrahim gadon kaya kwankwaran dam na teniya mai kuma bani mancewa da dan bare bari malama ramatu da sauran duka mambarori na kuma zandar kabiru sile eh, isu madatai eh, rabe mai aski badaraka sani dawo alaska da kuma duka sauran mambarori da president na agadarsu da mambarorin shi baki ɗaya na gaida kowa da kowa na gana malam kabiru Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman Midala Bosheri nan gabasawa jihar da magaram cikin Jamhuriyar ta Nijar yana na shigo wannan shafi mai albarka zan bi kasa bangin sata kama ka ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka ba zan manta da Isa Musa Turo Magidigil Malam Ibrahim Turo Magidigil Malam Umar Turo Magidigil akwai sunan su Madate akwai Yakubu Mai Aski ba da Raka akwai kuma Malam Iliya Baban Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura akwai Mamman Malam maramatu akwai kuma Kumar Ahmed Bajuga kuma Ilyas Yakubu Diga Umar Ari Bade Badam akwai kuma abokina wanda yake nan garin Bosheri Siraji SJ ba zan Bazan Musa Mil lahiya ba ba zan manta da Musa yaron uza garin Bosheri akwai kuma Lawali Luka wanda yake nan Bosheri Zakari gwamnati wanda yake garin Bosheri ba zan manta da Ruwana da Alhaji Ashiru dukkanin su a garin Bosheri ba akwai Adamu mai kwafita mai yama yaya ta tuwa Hussein Abdullahi wanda take garin Jega tarayyar Najeriya akwai Muhammad Damure birnin Yamai ba zan manta da kuma shugaban masu kire da sauraro Alkasim wanda yake nan Agadas ba zan manta da dukkanin daukacin wanda suke suke sauraron wannan kafa mai albarka ba kamar su Malam Ibrahim garin Kasagi Malam Ibrahim gidan Kaya kuma akwai Malam Lawali Luwe da ke nan matsin kai Udu Mamadu Jetkori da dukkanin lokacin masu kire da sauraro wanda suke nan Afirka da mamu abotan wannan shafi mai albarka da ƙarshe nake cewa suna na Usman dala Bushiri nan gabasawa jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta a tashi lafiya. Assalamu alaikum BOH. Magana Alhaji Usman daga Wadatar Samar Hangar Makarar Najeriya. Da farko ina miƙa gaisuwa na jiya da fata alkhairi ga Hassan Barka da kuma shugabanmu na ƙungiyar masu kiyar saurare rashin Afirka Malam Nura da ke garin Kaduna da sauran jama'a na wannan kafar na gaida kowa da kowa magana Alhaji Usman wannan jama'a kuma fata alkhairi Allah ka haɗa ka wannan kuma Allah ka haɗa ka gurin mutunci kasan Iran Allah ka kasar da kafirai da kafirci ina wa jama'a wannan gafata a kuma a radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bale shugaban na fada mazajen daga nyamai niger akwai mamman buniya akwai yaro da hankalin manya akwai hajiyar hina akwai samin haske akwai mataimaki na masu kira da shuware alhaji nura shi da makarraban shi duka akwai iliya mai shayi da kanti garkin daura akwai ilis abokina na kai na kwana biyu shiru gaba daya masu kira da shurare na afirka gaba daya a madadin sarkin aiki na ƙasa malam kabiru dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare su gaba daya mu oran kacakaf kowa da sunan shi a yi ƙarshen mako lahiya wa mai magana ita ce hajiya rahina 'yar najeriya mazauniyar saudiya da farko ina gaida shugaban gabatarwa asambarka barka kakana ina gaida kai to masha Allah kyakkyawan fatan alkhairi zuwa gare ku gaba ɗaya al'ummar da ke gidan nan ina gaida uwar daki na barki mazauniyar saudiya yar bauchi ina gaida ibrahim kwakwardu gadon kaya ko a jamhuriyar niger ina gaida uwar daki na ajiya leku matan garkuwar jihar nasarawa najeriya ina gaida mama na ajiya khadija mata gidan sarkin fawa to masha allah kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku masoyan sun yawa eh walla. to masha allah kyakkyawan fatan alkhairi wadda bai ji sunan shi ba da wadda bata ji sunanta ba ku ya haƙuri eh walla. kyakkyawan fatan alkhairi zuwa gare ku gaba daya al'umma insha allahu mai magana ita ce hajiya rahina yar najeriya yar sarkin fawon jihar nasarawa najeriya kyakkyawan fatan alkhairi zuwa gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala bukatu sashen hausa jamhuriyar musulunci tehran da farko dai suna na abdullahi tela yaro mai ganin mutuncin na daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama muna to albarkacin bakin mu musamman idan an zo karshen mako dangance da wannan ranar da kuke bamu dama mana gaishe da yan uwa da abokan arzika zan yi amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta zuwa gare ka kai ka jagoran wannan tafiya eh malam Hassan barka ina maka fatan alkhairi da fatan an waye safe a cikin ƙoshin lafiya madadin ka na gaishe da Kabiru Sula Usman tun daga nan Hadranin da magana, ina musu fatan alkhairi akwai shugaba Iliya mai kan tiri shayi garkin daura na miki fatan alkhairi akwai da mai yankin hula a garin aikin ba ta jihar adama ina musu fata na alkhairi akwai jinjina ta musamman zuwa ga sami ja'u alaska ga birnin ta musamman zuwa ga hada mai kwamfuta mai yamma akwai ta musamman zuwa ga fatima sani nan yan jihar adama ce ina mata fata na alkhairi eh jinjina ta musamman zuwa ga baba tsoho isa mai albarka tun daga nan ha babban birnin yamai madadin shi na gaishe da muhammadu dan bare gari alaikum shafin hausa na rediyo jamhuriyar musulunci ta iran sunana usman mai dala boshari nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar yana shigo na shafi mai albarka zan bi sabon gaisuwa ta kama ka ina gaida mai gabatar da shirin mallam hassan barka ba zan manta da isa musa turo ma gidigil mallam ibrahim turo ma gidigil mallam umar turo ma gidigil akwai sunan su madatai akwai yakubu mai aski ba da raka akwai kuma mallam iliya baban iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai mamman mallam maramatu akwai kuma kumar ahmed bajoga kuma ilyas yakubu diga umar ari bade badam akwai kuma abokina wanda yake nan garin boshari siraji sj ba zan manta da musa mila lahiya ba ba zan manta da Musa yaron da garin Bosheri akwai kuma Lawali Luka wanda ke nan Bosheri Zakari gwamnati wanda ke garin Bosheri ba zan manta da Ruwana da Alhaji Ashiru dukkanin su a garin Bosheri ba akwai Adahu mai kwafita mai yama yaya ta tuwan Usaini Abdullahi wanda take garin Jega tarayyar Najeriya akwai mahmud Damure bari birnin Yamai ba zan manta da kuma shugaban masu kire da sauraro Alkasim wanda ke nan a Gadas ba zan manta da dukkanin daukacin wanda suke suke sauraron wannan kafa mai albarka ba kamar su Malam Ibrahim garin Kasagi Malam Ibrahim gidan Kaya kuma akwai Malam Lawali Luwe da ke nan matsin kai Udu Mamadu Jetkori da dukkanin lokacin masu kire da sauraro wanda suke nan afirka da ma abotan wannan shafi mai albarka daga shi nake cewa sunana usman mai dala koshiri nan gabasawa jihar garam cikin jamhuriyar ta a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa radio iran mai albarka kuna tare da usman mamman wanda aka yi da sani usman bulat daga nan birnin agarar jamhuriyar nijar allah ka mu karshen mako wanda kuke ba mu dama mu gaida yan uwa da amona arziki da farkon shirin ina gaida jagoran shirin namu hassan barka ina gaida shugabanmu alkasun baban liman ahar ina gaida ramatu isaka ina gaida malam kabiru ina gaida sale muhammad ina gaida sani da'u alaska tsatsunburin ina gaida dan bari ina gaida duk wanda ke cikin wannan gida mai albarka ina mai fata alheri bangiji allah kara gwada mu wani satin kuma dare da lahiya Allah sa mu kasance lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamu alaikum wa wabarakatuh gidan rediyon Jamhuriyar musulunci ta Iran VOH mai magana Alhaji Alhassan Sayyadi wanda an kai sani da Alhassan Tayar daga nan filin ge a Jamhuriyar Niger. Hassan Barka ina gaida ka da farko kuma yana gaida abokina Ilyasu Tuman filin ge akwai abokina Mamman Sani Dauda Cinwaza ina gaida shi yakuba mai gizawa na gidan radio amfani Zander, dubban gaisuwa da fata alkhairi gare akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura alherin allah ya kai mai akwai ramatu isaka ina gaida ta akwai tsohon aboki na batacce sada sa'idu daura jalawan sa'idu daura dubban gaisuwa da fata alkhairi zuwa gare su a madadin ka hassan barka dukkanin ma'aikatan gidan radio jamforiyar musulunci na iran mai gaida su alhaji alhassan tayar daga filinge a jamforiyar nijar na gode assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu radio iran radio mai albarka daga farko da nina mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman tari daga nan ga mai ina fatan kuna lafiya lau asan barka ina fatan kana lafiya ka da iyalinka alkasim agadas ina fatan kana lafiya lau lawali abbali agadas ina fatan kana lafiya lau shito agadas ina fatan kana lafiya lau sule usman zandara ina fatan kana lafiya lau eh, kabiru gadan kaya maradi ina fatan kana lafiya lau mamadu dan bare bari ina fatan kai ma kana lafiya don isa tsoho ina fatan kai ma kana lafiya don fatu gidan gurub masu kira da sauraron radio rashin yamai kuma duka ina gaida ko ina fatan kuna lafiya don da karshe dai ni ne mai sauran ku da kullum alhaji amman tari daga nan ga yamai to ma sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na aga da suke cewa da ku bisalam a huta lafiya.